ya fito. Fita za ka yi? Tsaya magana. Ya subhanallahi, wai menene ne haka? Me kuma zan miki to? Alhaji Isuruddin, Alhaji Isuruddin. Kin fara kishin kishin din ba? Menene gaya min? Dama ba wata magana bace, da ma so nake in gaya maka. zan je gidan biki hmm. ai na san ruwa ba ya tsani banza ai tun da naga kin karɓi ɗari na tabbatar akwai bukata da ke ta wato ku ba yanda za ku yi abin arziki sai kuna da bukata in ka kaga ana taimaka eh, ana ana maka abun nan to bukata za ku ro kai Allah ya sauke to ba za ki ba abadan Allah dan annabi kai haƙuri yanzu dan Allah zuwa gidan bikin zaka ce ba zan je ba kai haƙuri ya haƙuri isu a'a Ango a gidan Sahura. Isahuddini, Isahuddini, mm, mm. Isahuddini. To yanzu dai ga hamsin maraba. Dan Allah tun da tsaron nan da na karɓa ya maka zafi ga hamsin ɗin sai in riƙe hamsin. A'a shi kenan na gano ki. Tun da na fahimce ki, daren da kike da bukata za ki da abin da ake so. To shi kenan sai ki rika biya. Duk sanda yake son ki je wani guri, ki man dabge in kwasa. Yanzu ma kofa buɗe take ki min farfesu na kaza ko ki shi min ita eh ko a min fefe cikin in ci in koshi eh insha Allah sai ki je ba matsala sun kaji kwarai kuwa wai ban sun kaji na ba ki dama ki je gidan biki ba gobe ne za a yi suna eh. jiki na ba ki dama yanzu yanzu in tafi na goban eh za ki je mana eh amma za ki biya da kaji <laughs> Oh yanzu na fahimta wanda kake kiwon nan yanzu zan ɗauko iyaye su shige zan mamu yara magana. Za ki ga kiwon. Naki za ki sa da kuɗin ki ki siya kiman. Haba haba haba da Allah. Haba Alhaji Isuhuddin. So kake makwabta su zo su daure ni? So kake ina gidan nan a zo a tafi da ni ina ta karɓo kuɗaɗen mutane ina kai baka maidawa yanzu dubu biyu ka bar ɗari. Sora naira dubu ɗaya da naira ɗari tara. Yanzu ina zan samu su yanzu. Ki kika sani yadda kika samu wannan kika ranta aka yi. kudin jama'a ne wallahi kar ka sa a daure oh, oh. kudin jama'a ne fa kudin al'umma fa kin ka sa ina musu dauki dai dai tsakani da Allah a zuwa daure ni ya dan banzan mako nan ma da ya fito ina za a yi haka ma baka ci ba ma ka bar min ma abinci na ma in ci in san kuɗi na ne Malam Usman Bebe. Au, ashe fa baka ji. A'a kai, kar ka tsorata. Zuwa ne in taimake ka. Ni na bata kuma ni ne zan gyara. Kar ka gigiwa. Eh, ba za ka iza ko ina ba, ka tsaya cak. Wai kifa, yanda ya murhi. <laughs> <laughs> Kar ka samu dama. Ayya na manta a shefa ba ka ji. Ha, ha, ha, malaka zan je eh zan gyara komai sai in dawo ban iya yaran ku ba. Amma dai zan je maka aiki. A kayanka ya haƙuri zan baka aran nawa zan tafi da naka da su zan yi aiki. Dan na je da na aiki ba zai yi ba. kaga yanzu na zama ni ne bebe Ha? Eh, sai na dawo ni fa gaskiya abin da ya yake min a gidan nan ya ishe ni wallahi wannan karin ba zan jure ba to me maka kuma kuma kin san abin da ya faru ah. kawai fan na ga wata tsalili budurwa wata kyakkyawar yarinya Ethiopian kalo chocolate kalo na rantse da Allah na tama an na zo don yarinyar nan na fara approaching ɗinta kawai ya zo ya kore ne kwafsa mu a gabanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shi kuma ina ruwansa Sai yaya za a yi maka haka dan ka ga budurwa kana hira ita ya kore ka sai ka ce wani yaro shi din aurenta zai yi to ai shine amma wallahi kin san a wannan karin ko hmm. na rantse da Allah sai dai mu bata sai dai uwar watsi ni na gaji ah. saboda na mugun kamuwa da san ah. yarinya a ah, da Allah babu wannan magana kai fa ka san halin ka sai dai in ce ba kai hakuri da ka san me jinnu jinnu haka yake ni karan kai na fama da shi nake jiya nan muka zauna muna hira lafiya lafiya nace ce masa zani gidan biki ya tubure alankata fur ya ce babu inda zani yanzu kuma ina zaman zama na gari na wayo ya ce shirya inda to kai idan ba mai siffan jinni jinni ba ina haka yanzu yanzu ya ce eh, yanzu yanzu ya ce a'a dan Allah kai hakuri to ah, amma fa anti da yana da aljanu billahi lazi abin nashi a'a da Allah mu bar maganar aljanu ni wallahi tsoro nake ji kan magana da yan bata batan nan yanzu an ce malamai sun ce ko ina sake kake ma sana nan a dai nan an bato su to yanzu kin san me nake so da ke dan Allah a unguwan nan in dai kin ji inda aka wata bako wata yarinya kyakkyawa mm. kawai ki taya ni bincike dan Allah dan annabi ki sanar da ni kai din dama budurwar anan layin ka ganta anan anan ma fa kofar gida a nan kofar gida fa babu dama kwantar da hankalinka mu ne fa idan umar nan kai fa ka san ni kowane gida ina nan duk gidajen nan babu gidan da ban sani ba hmm? kwantar da hankalinka babu matsala yawa yaya sunanta aikin ji inda ake tsayar anti billahi ko sunanta ban sani ba bai fa bari ko sunanta ta gaya min ba kawai ina ganin ta na fara approaching din ta zo ya fatattake ni kuma abin ya dawo shirye ta yanzu zaka tura da in je in maka yarinya kai baka san sunanta ba ni ban san sunanta ba shi bai wato wa yanzu ta ina zan fara kamowa da a ce ma ka san sunanta ne in na shiga kana san yan dabarun da zan yi da sauransu kin gane anti za ki ganta irin ita ba doguwa ba ba hmm. kuma gajeriya ba kuma za ki ganta ita ba fara ba ba chocolate kallo amma me jiki ne ita a'a ba mai jiki million za ki ganta ingila english ce fa ba wai china ba ce hmm. fitacciya ce mai kyau shikenan an gama ni dai na shiga daga ciki to ai kuma anti abinci na fa abinci yan nan ba nake gaya maka mijina ya bani izinin fa in fita gidan biki wani girki kuma ni babu abin da na dora sai dai amma ba za a rasa abin da za a kawo ba na zo yauwa shi yasa nake yin ki <laughs> ina nan ina jira ai billahi lazi wannan karin akan wannan yarinya ya dai ai uwar watsi wallahi sai dai mu rabu ya za in ba wannan fitacciya haka ni da nake son Ethiopian color chocolate mashi kuma Allah ya haɗa ni ya kwafsa mu ki hakuri na san kina ciki da ni kina ganin cewa na miki abin da biki ji daɗin sa ba to akwai dalili a zahiri kowa ya san na a matsayin bebe ba na ji ba na magana amma a baɗi ni ga shi ce shaida wani abu ya faru da iyayena tun na ƙarami lokacin da na fara tasawa na fara hankali sai na fahimci abubuwan to saboda ina so na san wani sirri sai na ci gaba da rayuwata a haka a matsayin baji ba magana saboda ina son na fahimci wasu abubuwa to amma gudun kada soyayya ta da ke ta salwanta shi yasa na ga cewa ya kamata na warware miki wannan sirrin da ba kowa ya san shi ba saboda kada na rasa ki dan Allah Jamila ina so kuma daga yau ki ma ya zama sirri a gare ki kada wani ya san cewa ina iya magana ko ko ina iya jin abin da ake faɗa saboda ke nake so na rayuwa aure tare da ni da ke kika mun wannan cin gama mun kowa shi yasa kika ga na dau tsawon lokaci sai yanzu nake so zan yi aure ayya kai hakuri dan Allah na riga na fahimce ka kuma insha Allah zan taya ka adana wannan babban sura har san da zaka cimma wannan kudari na na ji daɗi kuma wannan ya tabbatar min da cewa soyayya ta ta karba gurin ki kwarai kuwa soyayya ka ta karba a gare ba ka karba ba na ce ba ke da wannan toshashen Mutumin da baya jin magana baya komai? Be be be be be be kai naci kai mu kofar gida kullum nan nan kai na ce maka be be be kake magana haba baba dan Allah waye ne ya ce maka baya jin magana yan to yi magana yanzu in ji baba dan Allah ka ba shige gida baba shige nan na ce miki kai kai na raba ka da zuwa gurin yarinyan nan na raba ka da zuwa gurin yarinyar nan ba ɗaya ba ba bi ba ba uku ba ne maka kaki yarda kaka ƙara zuwa in ka ƙara zuwa tsaya tsaya in dawo ja'iri <laughs> ashe da wayansa ai so ne a ce ka tsaya Qur'anin Ubangiji da ka da zan da kai. <laughs> Ke ma, ke! Sorry, me kake yi ne? <laughs> Haba Ya dai ka gani na kuma sai daga kan ce. Amara. Na'am. Ta na kika shigo? Ta kofa mana. Na ga na na na na kulle kofa kafin in shigo. sauran da kake yi kana so ka je gurin masoya amma da shi yasa ba ka lura ba amma kofar abu da take haka ne fa eh, Allah ku aikin ji da kyau amara kawai gani ne lokacin da muka sa yayi tsaye ni kuma gaskiya ina so na zo na ga masoyina kawai shi yasa na biyo ka gida amma abin nan ya bani mamaki irin yadda na yi sauri wato ainihin ne kundin bala a zuciya kike wannan kaunar da wura haka saboda ina son ka kuma na yau da kai kai gaskiya na ji daɗi to na ji ana kuma sa bari biyu